sauraro assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin dandalin siyasa tare da bashir ibrahim idris da so samu ne yau da mun wasu jihohin najeriya don jin irin dambarwar da ake na dimbin bashin da gwamnatocin da suka bar karagar mulki suka bar wa magadansu abin da jefa sabbin shugabannin cikin halin kakanikayi duk da yake ana ta cece ku ce kan wannan batu na basu sukan a wasu jihohi wasu jihohin har yanzu ko albashi ma ba sa iya biya inda ma'aikatan jihohin ke bin albashin watanni tara idan hali ya yi a shirinmu na gaba za mu duba wannan matsala da kuma yadda za ta shafi ayyukan sabbin shugabannin jihohin to idan dai ba ku manta ba yanzu haka shugaban najeriya muhammadu buhari ya kwashe mako guda akan karagar mulki inda har yanzu 'yan najeriya suka gagara su gani a ƙasa kamar yadda aka yi musu alkawari lokacin yakin neman zaɓe. Saboda haka mun tattauna da wasu 'yan siyasa kan halin da ake ciki, fatar da ake da shi da kuma yadda suke hasashen sabon shugaban zai taka rawa. Da farko ga sanata Lawal Shu'aibu, mataimakin shugaban jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya, wanda yake cewar abubuwan da suka hango a yau dole sai an taimaka musu da addu'a. Abubuwan da muka zo ga yadda muka hango abubuwan muna kuma neman wata alfarma wajen mutanen najeriya ita ce ta addu'a saboda hakikanin gaskiya mannar da aka tabka a cikin ƙasar nan ba dun mahaluki za a sa ran ya zo ya zauna ya gyara ɓannan nan ba ba tare da an hada da addu'a ba abin da muke nema mutanen najeriya su taimakawa da janar buhari da kuma duk mukarabansa da addu'a yadda allah zai zo da abubuwan da sauki yadda allah zai kawo abubuwan da sauki shi gyara gaskiya bai da sauki ita ɓanna kana iya yin ta nan take amma kama a gyara ɓannan nan sai mutane sun yi haƙuri ana ta faɗa mutane na faɗa har mawaƙa na suna faɗa a yi haƙuri. to hakurin nan gaskiya in aka yi shi yanda aka san shi janar buhari yanda yake aiki in allah da in aka bashi haɗin kai aka haɗa mashi da addu'a ba da daɗewa ba za a ga najeriya ta fara canjin nan da mutane suke ta nema sanata abinda kuka yaƙi neman zaɓe da shi shine kawo sauyi kan yadda ake tafi da ƙasa kuna nufin cewa lokacin yakin neman zaɓe ba ku hararo taɓarɓarewa al'amura ya kai yadda suke yanzu ba ne mun hango taɓarɓarewa al'amura amma ba mu san abubuwan sun taɓarɓare kamar yadda muka gani yanzu ba wato duk wanda zai gaya maka irin mannar da aka tabka to sai ya rage don ba yadda za a yi a zauna a gaya maka ga yadda abubuwa suke a ƙasan nan sai wanda ya gani sai wanda ya matso kusa ya gani ka duba ka gafa daidai da wutar lantarki wadda ita in akwai ta mafi yawanci akwai sana'o'i wa'anda wato mutane suke yi amma ba za su iya yi ba sai tare da wutar lantarki irin wa'annan sana'o'in suna da yawa kuma ƙananan sana'o'i ne wanda in ba wutar lantarki mutane sun koma tsugunni to duk da haka mutanen nan ba su tsaya suka dubi wannan ba ita kanta wutar lantarkin sai da aka sauko daga megawatt dubu hudu sai da aka sauko megawatt dubu ɗaya da ɗari ɗaya wato ainihin abin da ake nufi nan shine dun najeriya gaba ɗaya kenan ba wuta saboda rashin wutan nan sai aka dogara akan janaretoci bankuna ne duk wata masana'anta daga san. wato ɗan adam yana amfani da ita domin rayuwa yau da kullun sai ta nemi diesel ko fetur shi ma wannan sai aka ce shi ma babu shi to wato duk yadda zan maka bayani yadda abubuwa suka lalace kasar nan wallahi ba zan iya gaya maka yadda mutane za su iya gane za su fahimta ba sai an ga yadda abubuwan suka lalace dan sun lalace fiye da duk yadda kowane irin mutum zai tunani. To amma wasu mutane suna gani kamar kuka kuke dan kar a gazawar ku shi yasa kuke wadannan Ba, ba zancen kuka ba ne zancen faɗakarwa ne saboda wato kada a ga cewa kamar wai shi Buhari zai zo ya yi wani dabo abinda tura ke ce ma abin magic. Shi ba dabo zai ba zai zo ne ya yi gyara tare da mutanen da ya zaɓa su taimaka mashi a gyaran nan tare wato in har ya kasance ya zo mutane suna zaton ran da ya hau gobe in ya hau gobe juma'a ranar litinin mutane za su fara samun sauƙin al'amura a cikin ƙasa to ba haka ne shi yasa muke cewa sai an yi haƙuri kuma an taya shi addu'a addu'an nan ita ta kawo shi wurin nan fa kada mu manta addu'an nan kuma ita za ta saye nasara dangane da abin da mutane suke saran yi masu. Ta bakin sanata Lawal Sha'ibu kenan mataimakin shugaban jam'iyyar APC a Najeriya. To Abubakar Isa ɗan dago ya tattauna da Dr. Bello Mai Tama wanda ya bitar matsalolin da suke jiran sabon shugaban. shugaban Muhammadu Buhari da yake bukata fiye da komai wurin mutanen Najeriya yanzu shine addu'a. Saboda Najeriya ba ta taɓa samun kanta a halin da take kamar yanzu ba. domin kusan komai a durkushe yake ina ganin zai fi mai da hankali wajen tsaro wato security wajen wutar lantarki domin inda lantarki komai zai yiwu yanzu abu da muke da shi uh, megawatt bai fi dubu ɗaya ba to kaga kusan ai mun kusa shiga blackout duhu ma gaba ɗaya saboda haka yana bukatar farfado da ita sannan kuma bayan wannan rashin aikin yi kamar da ya kaka faɗa na matasa sannan kuma ga economy wajen tattalin arziki shi ma ya dukushe domin yanzu state wajen 22 ba za su iya biyan albashi ba ko ba su biya albashi ba sannan kuma ga bashi mara iyaka da states da federal government ta bari ita yanzu federal government ta bar bashi na dalar america biliyan 60 state state sun bar bashi bashi da iyaka yanzu dubi estate dina jigawa wanda ba ta da komai na abin shigowa na haraji wadda za a sa ta samu haraji ko wani abu abin da aka bar mata bashi yanzu gwamna da ya fita ya bar mata bashi biliyan 140 a yanzu ba a gama kuma zancen bashin ba sannan kuma babu komai a cikin treasury din to sauran states ma da yawa haka suke shi yanzu muhammadu buhari yana bukatar akalla tiriliyan hudu zuwa biyar ya fara aiki ya fara ma ba ya gama kance ba ya fara take off kasar ta fara matin jin numfashin za a yi wani abu na fahimce ka kenan akwai jan aiki a gabansa ai ya wuce jan aiki shi sa na ce bukatar da yake yi wadda za mu taimaka sosai 'yan najeriya shine addu'a da haƙuri to ana ka ganin ta yaya hakan za ta yi tun da ka ce babu komai an yi karab wallahi yadda za a yi dole kudaden nan dai sai an dawo da su na farko yanzu misali nnpc kudaden da aka faɗa da sauransu ana tabbata shugaba zai tsaya ya ga an dawo da wayannan kudade sannan duk mutane wanda suka ɗebi kudade na fitar hankali na ƙasa ya zama wajibi a dawo da su domin da su ne za a samu a san yadda za a fara ma aiki da sauransu. To baka tunanin idan ya mai da hankalinsa wajen bincike-bincike da wancan bin kwakwafi kuma wannan ayyukan da ka lissafa eh, zai shiga wani hali? a'a ba bincike ba ne aiki yana nan zai ci gaba da yi amma akwai wani abin da bayan da za a yi a kawar da ido to yanzu misali karka manta shi kansa janar buhari ya yi batun cewar um, matsalar faduwar darajar man fetur ba ma za ta bashi ya gama cika wasu alkawuran da ya dauka wa 'yan najeriya ba misali a iya cewa taura biyu za ta taunu taura uku ma tana tauruwa tana taunuwa ko taura biyar a inda ko ina ka ajiye ta inda zai taunu. To kamar Ta yaya ta inda duk zai duba yadda abubuwa suke a nan zai mai da aiki a hankali wajen aiki ai aiki za a tafiyar da shi yadda ya kamata ina tabbatar ma an kai inda ƙasar ta tsaya fa a tsaye ake kana gani yanzu man ma da ake zance ba shi janareta wadda suke da suke sabis ba man da za a sa janareta jiragen sama suna tsaye kusan komai yana tsaye saboda ku da kuka san Najeriya nan tun lokacin da aka karbo yancin kai daga tura mulkin mallaka har ka wani lokaci kana ganin ko Najeriya za a iya samu kudaden da za a iya waɗancan aikin a yanzu wallahi sai addu'a da sauransu amma ai shi Muhammadu Buhari daɗinta ya san kan yadda abubuwan za su fara lokacin da yana ministan mai akwai rufanin masu abin da zai tace manmu kurut ɗinmu a Port aka guda ɗaya aka ƙara guda ɗaya yana minista ya ƙara refinery a wari ya ƙara a kaduna saboda haka nan sai mun dawo dole mun tace man mu an ƙara refineries mun tace man mu a gida zai supply 'yan najeriya gaba ɗaya kuma fitar da shi amma yanzu kaga ai kurut ɗin ake fitar da shi a dawo mana da refine wannan kashe kuɗi ne ya durƙusar da economy ya sa 'yan najeriya sun shiga yasu To daga sanata Bello Mai Tama Yusuf sai kuma Alhaji Isiyaku Ibrahim tsohon ɗan siyasa wanda ya taka rawa wajen kafa gwamnatin Alhaji Shehu Shagari, kana kuma ya maimaita a wannan tafiyar ta Buhari, abin da ya sa mutane ke tambaya ko me ya gama shi da Buhari, ganin shi ne ya kifar da gwamnatinsu ta wancan lokaci, ga dai abin da ya shaida mana. To, annan sha'anin janar Muhammadu Buhari Allah ne ya aiko mana da shi domin mutum ne na tsatse mai mutunci kuma yana son jama'a to da na zo na dawo daga turai bayan shekara goma da na bar ƙasar nan saboda juyin mulkin da aka yi wanda ban yadda da shi ba sai jama'a suna mamaki gane da janar buhari muna aiki saboda ni da janar buhari muna da aƙida aƙidan mu shine muna son mutanen arewa ko muna son mutanen najeriya gaba ɗaya muna da kishin ƙasanmu ba za mu zo mu tsaya a ƙananan maganganu sannan mu rusa mu ba na san mutane da yawa waɗansu har sukan zo daga wurare kamar kano katsina kaduna su taso su zo hanna kai me ya haɗa ka da janar buhari ne baka san shi ba kaza kaza kaza ne ce to ni kuwa ne na san janar buhari sani na da jana buhari na san mutum ne kamali mai mutunci ko mai kishin ƙasar nan lura da ɗimbin ƙalubalen da suke gaban najeriya yau yadda za a iya cewa kasan ta kusa durƙushewa jan muhammad buhari yana iya magance waɗannan matsaloli E, da roƙon allah da kuma mu mutanen najeriya 'yan muna son ƙasan in ba mu nuna son zuciya ba da taimakon allah da kuma ƙoƙarin da za mu mara mishi za a samu biyan bukata amma abin da ke ma mutanen najeriya gargaɗi waɗansu sun zauna cikin wani matsala shekara da shekaru yanzu sai su yi tsammanin zuwan jana buhari shi ne zai share musu hawaye a rana guda ba yiwa allan da ya mu ma muna hanguri ko ba gaskiya ba abin da ya kamata don abubuwa da za a yi na alheri da kyautar ƙasa a yi ƙoƙarin a taimaka don a mara mashi ‘yan muka mara mashi shi yana da kyakkyawan niyya tabbatar cewa kowane ɗan najeriya ya sami ‘yancin shi yadda ya kamata kowane ɗan najeriya ya sami yadda za a kare shi zai sami kariya ba tare da wani tsangwama ba to amma wannan aikin namu ne dukanmu ba shi kaɗai ba don dai kana ganin masu adawa da shi na iya bashi irin wannan goyon baya yanzu a gwamnatin janar buhari na demokuraɗiyya mu janar buhari ya san abin da ya sa ya shiga zaɓe har sau hudu ba ya zo ba ne ya saurari mutanen da kawai su suka za su yi ya zo ne don ya kyautata a gina ƙasa to don haka ya san abin da zai yi idan ya zo cewa zai zauna ya dinga sauraren wanda suke suka ne to har ko inci ɗaya ba zai yi ba ai shi yana da program ɗin shi ko ba gaskiya ba kuma ya faɗi abin da yake so ya mutanen najeriya to sai mu bashi yanzu in ya kwana ɗari bai nuna cewa wannan shine ƙiran shi ba to kaga shi yake da problem mu mun yadda da shi mun yadda kuma ya san abin da yake soyawa mutanen najeriya don haka sai mu dinga addu'a allah ya taimaka mashi kun saurari alhaji isyaku ibrahim kenan to ga waɗanda suka san siyasar sabon shugaban ƙasar muhammadu buhari sun san shi da injiniya buba galadima tsohon sakataren jam'iyyar cpc a wancan lokaci to amma kuma a wannan sabuwar tafiyar sai aka ji shi ya yi nusa Saboda haka mun tattauna da shi kan inda ya makara da kuma nasarar da Buharin ya samu. Babu wani bayani da zan iya yi wanda nuna wa al'ummar duniya cewa yau Allah ya kawo mu rana irin ta yau da rayuwarmu da lafiyarmu mun ga shukar da muka yi noman da muka yi girbin da muka yi yau ga shi an fito da farin tuwo wanda ba mu kaɗai ba dukkan al'ummar najeriya allah ya sa su ci gajiyar abin to amma kuma wani batu shine a baya bayan nan an ga ka nesanta kanka da janar buhari ba kamar yadda aka saba ba me ka komi na rayuwa yana da lokaci yana da kuma sila kamar yadda ka sani ba na rike da mukamin siyasa na yau da kullum ko da yake ina cikin kwamitin dattawa na jam'iyyar apc kuma ina cikin kwamiti na national caucus na jam'iyyar amma akwai waɗanda suke rike da mukaman da ya kamata su yi wannan kuma an shaida an sani suna yi iya bakin gwargwadon karfinsu. ba wai mun ja da baya ba ne ko muna baya akwai abubuwa da yawa da aka san mun yi kuma yau an ga shukar ta fito wato dai wannan nasara ta kuce baki da kwarai da gaske kuma ta 'yan najeriya ne ga baki ɗaya kuma mu muna alfahari muna bugun ƙirji. cewa a wannan gwagwarmaya sai dai a ce an yi irin tasuwa ne babu wani mutumin da zai ce ya yi gwagwarmayar da ya fi mu na tabbatar da wannan nasara a shekaru goma sha shida da aka yi ba mu taɓa kifta ido ko mun tsorata duk da walaƙanci da tirsasawa da kullewa da kamawa da aka yi mana ba mu taɓa kaucewa abin da muka yi na gwagwarmaya na tabbatar da 'yanci da tabbatar da zaɓe na gaskiya a Najeriya ba har gashi yau Allah ya kawo mu mun ga wannan rana. Ni babban godiya da nake wa Allah shi ne. Dan babu mutum a Najeriya da ya zaci cewa irin abubuwan da ni buba na yi har ma za a ƙyale ni in ga rana irin ta yau. Saboda me? Dan kasan siyasa irin ta ƙasashe masu tasowa da kuma Afirka. Komi na iya aukuwa. sau talatin da takwas aka tuhumce ni ko aka kama ni ko aka kulle ni har ma da shari'ar cin amanar ƙasa an ajiye ni a ƙarƙashin ƙasa saboda haka duk wani mutum da yake wata magana banza babu wanda ya ga irin walaƙancin da aka yi min kuma babu ɗan adam ɗin da ya ga alƙawari ko jan hankali da aka yi a bani minista a bani ciyaman na kaza a nuna mun kuɗi ban taɓa kaucewa abin da na tsaya a kai ba ba mutum da yawa ba ne duk waɗannan masu ihun da kake gani da za a nuna musu ko walakanci wanda aka nuna min ko a nuna musu daɗi irin wanda aka nuna min na mukami ko na dukiya ya kaucewa wannan sai wanda ya aka gani kuma masu sauraro su shakuru musu cewa kana nan tare da janar muhammadu buhari kwarai da gaske allah ya yi janaral buhari muna ɗaya daga cikin waɗanda suka ba da gudumawar mai da shi abin da ya zama babu wanda ya isa ya manta ya shafe wancan tarihi a baya ko me ma mutum zai faɗa mutane sukan faɗa abubuwa da yawa mukan ji amma sai mu yi dariya in yanzu mutum ya ce ai to kai bari in tambaye ka bashir akwai wanda zai min shamaki tsakanin na buhari shi yasa mutane da yawa ai ba kwa shiri ai kuna kaza sai in ce yanzu kai ne kai me wa buharin a rayuwarka wanda har kai ne zaka shiga tsakanin ni da shi in ni da shi akwai wani abu a tsakaninmu mu ya kamata mu zauna ai mun kai dattawa a ko'ina. mu kawo sulhu ko mu kawo lumana a wannan amma ba wani mutum ne wanda bai san hawa ba bai san sauka ba shi mutumin ma yaushe ya zo cikin tafiyar da har zai iya mana shamaki a tsakani saboda haka babu komi yau rana ce ta farin ciki ta murna gare mu cewa shukan nan da muka yi ta fito kai har an yi garin an dafa tuwo gashi za a fara ci injiniya buba galadima kusancinka da janar muhammadu buhari ya nuna cewa ka san shi cike da bai ka san abin da zai iya yi ka san abin da ba zai iya yi ba ta ina kake ga janar muhammadu buhari zai ɗauko gyaran wannan ƙasa na farko bashir ina kira ga al'umman najeriya da dukkan waɗanda suka goyi bayan janar buhari su yi haƙuri su kwantar da hankulansu janar buhari ba boka ba ne ba malamin tsibbu ba ne ya hau mulkin nan shi kansa ya dogon bincike ya san irin zurfin lalacewa da ƙasar Najeriya ta yi, sa'an nan ya fito da dabarbarun gyara wa'yannan kurakurai da aka samu na shekara da shekaru na rusa ma ƙasar baki ɗaya ta hanyoyi da yawa dukkan hanyar da za ka yi magana a kai a rushe suke. Wannan yana neman abu biyu, yana neman lokaci, yana neman haƙuri na al'umma. Dole sai an masa wannan uzuri. Na biyu na sha faɗa ba a yanzu ba ba a jiya ba ba a shekaran jiya ba cewa shi general buhari da kansa yana neman addu'a yana neman addu'a daga al'umman najeriya domin waɗanda suka yi ɓarnan nan da waɗanda suke so su shige shi ƙarfi da yaji ba su shuka ba suna son a girbi da su ba za su faƙi hale shi haka salin alin ba za su raja'a za su yi masa rubdugu na su rufe su toshe masa basira su hana shi ganin laifuffukan da aka yi a yanzu ma mun san an fara ana yi saboda haka kawai al'ummar wanda aka zalunta shine zai cece shi shi yasa yake neman addu'armu. mu da muka ce sai buharin nan mu ci gaba da wannan addu'a mu kuma ba shi. lokaci injiniya buba galadima kenan tsohon sakataren jam'iyyar cpc kuma ɗan kwamitin dattawan jam'iyyar sai kuma jihar gombe inda rahotanni ke nuna cewar ana shirin kafa gwamnatin haɗin kai tsakanin pdp mai mulki da apc mai adawa yanzu haka a kan wannan muka ji ta bakin alhaji ya haya, ɗan takarar gwamnan jam'iyyar apc kan gasken wannan al'amari to haɗin kai dawa dama ai kanmu a haɗe yake a jam'iyyar apc su kuma suna jam'iyyar pdp kuma kafin ma ya shiga jam'iyyar pdp na shiga jam'iyyar pdp lokacin da zan bar jam'iyyar pdp kuma ban barta kaya na ko wani abu na a jam'iyyar pdp ba na koma jam'iyyar cpc daga nan kuma yau ga mu allah waye gari a yi maja muna cikin jam'iyyar apc saboda haka ban ga kuma ta inda zan dawo yanzu in koma in ce za a haɗa wani gwamnatin haɗaka domin a kawo wani ban ga abu sabo da zan yi ba kwamishina ne zan yi ko kuma me kuma dukkan magoya bayan jam'iyyar apc ma kusan kowa yana da ra'ayi yana da aƙida mun riga da mun san cewa pdp ba za ta iya kai mu ga matsayi ko matakin da muke bukata ba a kasar nan hankoro neman canji da muke yi domin mu gyara al'amura ne kuma in ka lura da wannan bukata ta mu shi yasa ƙasa baki ɗaya a ina ta canja ana yin canjin nan a gombe nan ma an yi canjin nan amma aka mamurɗe aka dakushe aka yi amfani da waɗansu marasa kishin zuci aka kawo mana sakamakon da ba shi ne na gaskiya ba a don haka ban ga dalilin da kuma zan koma in ce zan koma a wani gwamnatin haɗaka da ni a jihar gombe ba babu To amma masu sa ido na kallon cewar an samu rarrabuwar kawuna a jam'iyyar taku. Ba haka ba ne. Ai ba wata jam'iyyar da ba ta da rarrabuwa na saɓanin rashin rashin biyan bukata na waɗansu. Kuma a duk yadda za a yi in mutum yana shugaba ko kowarsa shine ya jawo hankalin wadda suke suke tafiya suke fanɗarewa domin a dawo a fahimci juna a yi abu guda. A don haka ban tsammanci cewa za a samu akasin da zai har haɗa mu har mu kasa fahimtar junan da za mu iya kaiwa ga nasara ba. Amma mutane na cewa rashin haɗin kan ya sa kuka faɗi zaben da aka yi a jihar Gombe. To, ko ma menene ya kasance mu a gurinmu abin da na faɗi maka shine nasarar nan muna da nasara kuma da yadda Allah za mu yi nasara na ɗinke ɓaraku da kuma kwato kujerarmu wadda a gurinmu jam'iyyar apc ita ce take da shi a wannan jihar tamu da yardan allah to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen hausa na gidan rediyo faransa da wakilinmu abubakar isa ɗan dago sai kuma injinanmu mustapha adebisi bashir ibrahim idris ke cewa ku huta lafiya